Sashen Hausa na VOA ke maku magana daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25. Kuma a koyaushe za a iya sauraron mu a duniyar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci a cikin wannan shiri na yanzu Hassan mai kai na ke gabatar da wannan shiri na musamman. Yau saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da suka sa aka rufe ma'aikatu da yawa ciki har da wasu sassa na babbar hedkwatar mu da ke birnin Washington DC. Za mu kawo muku shiri na musamman ne daga mu da ke nan birnin Abuja. Shirin na musamman zai kunshi rahotanni na musamman ne tattaunawa hirarraki da kuma wata sabuwar waka ta faɗakarwa akan cutar corona Kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan a gyara zama don sauraron labaran duniya. Nahiyar Turai ta zama wuri da annobar cutar COVID-19 ta fi barna, yayin da ƙasar nahiyar Turai da cutar ta fi shafa wato Italiya ta bayyana cewa ɗaruruwan mutane sun mutu jiya Lahadi. Adadin mutane da suka mutu a ƙasar ta Italiya a yanzu sun zarta dubu biyar da ɗari hudu dukkan ayyuka da ba na buƙatar yau da kullum ba an rufe su a ƙasar a lokacin da ƙasar take ƙoƙarin dakile annobar ta coronavirus. Wannan ne mafi mawuyacin yanayi da muka shiga tun bayan yakin duniya in ji Prime Minister ƙasar Giuseppe Conte cibiyar nazari akan cutar coronavirus da ke jami'ar Johns Hopkins ta ce akwai akalla mutane dubu hamsin da uku da dari biyar da saba'in da takwas waɗanda aka tabbatar sun kamu da ƙwayar cutar a Italiya. Ƙasar Cuba ta tura likitoci da jami'an jinya zuwa ƙasar ta Italiya domin kai ɗauki wajen magance cutar. Ƙungiyar tarayyar Turai EU ta tabbatarwa kasar ta italiya cewa bashin da ake binta ba zai hana ta ranto kuɗi domin magance cutar ba shugaban kungiyar ta eu ursula von der leyen ta ƙara da cewa ba za ta kyale 'yan kungiya su tunkari wannan matsalar su kaɗai ba masana a ƙasar iran sun ce sako-sako da ƙasar ta yi wajen yaƙi da cutar coronavirus ya ƙara yaɗuwarta. Iran wacce ta zama ƙasa da COVID-19 ta fi tsanani a nahiyar gabas ta tsakiya ta sanar da kamuwar mutum na farko a ranar 19 ga watan Fabrairu a birni mai tsarki kom da ke kilomita 140 daga kudancin Tehran babban birnin ƙasar, A ranar 20 ga watan Maris hukumar lafiya ta duniya wato who ta sanar cewa akwai mutane dubu goma sha tara da ɗari shida da arba'in da hudu da suka kamu kuma wasu dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku suka mutu a ƙasar a sanadiyar cutar da farko hukumomin ƙasar ta iran sun sakaye tsananin cutar yayin da ƙasar take shirye-shiryen gudanar da zaɓukan majalisun ƙasar wannan shi ya daɗa yaɗuwar cutar inji masana mutane masu komawa daga ƙasar su ne na farko da aka fi samu ɗauke da kwayar cutar a ƙasashe kamar su lebanon iraki kuwait da Bahiran. wani sanata a amurka mai suna rand paul ya tabbatar jiya lahadi cewa ya kamu da cutar ta covid-19 inda ya zama ɗan majalisar dattawa na farko da ya bayyana kansa. Gwaji ya nuna Sanata Rand Paul ya kamu da cutar COVID-19. Matakin da Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka ke ɗaukawa game da shirin bayar da tallafi zunzurutun kuɗi dalar Amurka triliyan ɗaya da takwas a matsayin tallafin arziki inda za a tura wa akasarin Amurkawa da masu sana'o'i da suka durkushe sanadiyar cutar coronavirus ya samu tsaiko a jiya Lahadi. Manyan shugabannin sanatoci 'yan Republican da takwarorin aikin su na democrat da ke majalisar wakilai sun kasa cimma matsaya a taro na ba sabon ba da aka yi a jiya lahadi wanda aka yi a ginin capitol na majalisar wanda baicin wannan taro ba kowa ciki shugaban majalisar Nancy Pelosi ta faɗa wa manema labarai cewa ba a cimma matsaya ba a kan batun tsarin bayar da tallafi da zummar karfafa tattalin arzikin Amurka wanda shine ƙasa mafi gawurta a duniya inda za a aike kashi casa'in cikin ɗari na Amurkawa da wuraren sana'o'i a Amurka don su jure wa matsalolin da suke fuskanta sanadiyar cutar ta coronavirus. A yayin da gwamnatin ƙasar Croatia ta umarci al'ummar ƙasar da su zauna a gida kuma ta hana mutane fiye da biyu tafiya tare domin kasar na fama da yaduwar cutar coronavirus sai ga wani bangare na kasar ya gamu da girgizar kasa mai karfin gaske da ya kai biyar da dugo biyar akan ma'aunin richter inda daga bisani aka yi ta samun hucin girgizar kasar a cewar hukumomi jami'ai sun ce an ga barna mai yawa a wurin da abubuwan tarihi suka fi yawa a zagreb babban birnin kasar to amma nan take babu wanda ya rasa ransa. ba tare da bata lokaci ba bari mu fara da wannan rahoto da wakilinmu na jihar bauchi abdulwahab muhammad ya aiko mana akan bukatar 'yan najeriya suke rika sanya ido akan ayyukan da 'yan majalisa ke gabatarwa a su kiran ya fito ne a talon da hukumar wayar da kan jama'a ta najeriya wato nowa da hukumar yaƙi da almundahanar jami'an gwamnati wato icp suka shirya a garin bauchi a jawabinsa shugaban hukumar wayar da kan 'yan ƙasa na jihar bauchi alhaji nuru yusuf kobi wanda ya wakilci shugaban hukumar na kasa ya yi bayanin kan makasudin taron a bayyana wa mutane muhimmancin tsarin nan da aka yi na ayyuka da ake yi wa al'ummomi wadda wakilan al'umma watan 'yan majalisun tarayya suke bayarwa a yi wa al'ummominsu inda misali aka tsara a cikin tsarin kudi nan kasafin kudi cewa za a yi wa al'umma wasu ayyukoki to ana son al'ummar su gane cewa wannan ayyukokin nasu ne su sa ido su gani an yi su idan ba a yi su ba to an ba su kofofi cewa suna iya tambaya ko kuma suna iya rubuto takarda ko kuma su zo su yi korafi wa hukumar icpc don a bi bahasin wannan ayyuka da aka bada muna so al'ummomin su gane cewa wannan kuɗi ne nasu wadda gwamnati ta fito don a yi musu wannan ayyuka ba kuɗi ne na 'yan majalisun ba saboda haka ba su 'yan majalisu ba za su ɗauke su a matsayin ayyukan aljihunsu ba shi ko shugaban kungiyoyin fararen hula malam jinji Bashir Garba ya buƙaci gwamnatin tarayya ne da ta soke ba da kudaden ayyukan mazaɓu ta hannuwan 'yan majalisa. Bai kyautu ma gwamnatin tarayya su ba su wannan kuɗi ba ya kamata ma a soke. Me yasa ba ka so a ba su? Yanzu kwalliya ta biya kuɗin sabulu? Ba yanzu da na shigo wannan taro an bani yar takarda in cika. Ka san eh, kwangiloli da suke tafiya a constituency dinka ni ban sani ba. Ba za su fito gidan rediyo ko kuma su samu eh, 'yan jaridu kamar ku su ce wannan abun da aka bani fa daga gwamnati. gwamnatin tarayya ne na kwato gashi gashi gashi ba zai zo ya faɗa ba amma kiran da kake akan a daina ba masu 'yan majalisar nan kuɗi ba ganin dokan ƙasa ce aka yi dokan ƙasan ba za a iya canja ta ba in ka yi doka kuma dokan nan ba zai haifar ma da ɗa mai ido ba ba za ka iya canja ta ba ai sun yi wannan dokan don raɗin kansu ne don su raɗa eh, su cika aljihunsu ko ba haka ba wakiliyar mata a wurin taron hajiya amina da huwa ta bukaci gudanar da yarjejeniya kan irin ayyukan da suke bukata a yi musu mu mutanen da muke karkara musam menene za a yi mana kafin a yin saboda idan ba mu san me za a yi ba in aka zo yi ba za mu sani amma suna sa muku injinan yin taliya da keken ɗinki har ma mashin ana ba mata. Shi wannan muna kiransa family and friends. Ba kwa ganin su ne. Ta ina za ka gan su? sun shigo da daddare karfe sha biyun dare sun fita karfe biyar so yanzu dai abin da aka yi an riga an yi amma sai mu tsammaci gaba duk dan majalisar da ya fito ya zo yake neman kuri'ar mu mata ba za mu zaɓe shi ba sai ya zauna mun yi a rubuce dan majalisar dokokin jihar bauchi mai wakiltar karamar hukumar das honorable musa mantai ya tabbatar da kudaden ayyukan da ake baiwa 'yan majalisa domin gudanar da ayyuka a mazaɓinsu abin da na fahimta shine in an ce constituency project ne wannan dama gwamnatin tarayya ne take funding don ba shi memban ne yake fandin na wannan project din ba ko ka gina dama project din ne wanda aka ce me kake so ya mazabanka in ka faɗa sai federal government su su funding to shi yakan zama constituency project ne saboda kowane dan majalisa shi ma zai haka a mazabansa su al'umma yanzu an wayar musu da kai an san kuɗi ne wanda gwamnatin jiha ko na tarayya take ba ku ba na aljihun ku ba ni zato na shine mu mu haɗa kai da mu da su mu mu ga project da aka kawo a mazaɓinmu mu ga an yi shi saboda biyan bukatan jama'anmu. Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaishe ka Abdulwahab na musamman. Madalla. Muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne daga nan ofishinmu na Abuja a sanadin wasu matsaloli da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan. a shafa'a muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne daga nan Abuja. Yanzu za mu shiga Majalisar Dattawan Najeriya inda wakiliyarmu Madina Dauda ta ɗauko mana zantawa da Sanata Muhammad Bima Inagi don fayyace bayanin gyara kudura dokar hana shigo da na'urar samar da wutar lantarki wato janareta. akwai matsaloli da yawa a ƙasa da ya bani dama cewa kawo wannan doka na farko abin da ke faru a da abin da allah ya ba ƙasanmu. da yadda manyanmu suke yi a nan ƙasanmu. talakawa sun shiga matsala da yawa don lantarki shine ke kawo cin gaba na kasa babu lantarki yana kawo matsaloli da yawa kuma abin da ke faruwa a kasanmu allah ya ba mu ruwa da za mu yi wanda turawa suna kira hydroelectricity allah ya ba mu rana da za mu yi amfani mu samu solar energy allah ya ba mu iska ga hamatan a arewa ko aina da za mu yi wind energy allah ya ba mu gas a can niger delta da za mu yi thermal energy duk wannan muna zaune allah ya ba mu free of charge kuma manyanmu da allah ya sa su da za su yi abu da talakawa za su jin daɗi ba su yi ba so wannan doka na farko manyanmu suna yi wani ba su damu ba don su suna da janareto a gidansu suna da janareto a ofis dinsu su ba su damu talakawa su samu wuta ba su samu ba in wannan doka ya tsaya su ma in ba su gyara wuta ba ba za su samu wuta a gidansu ba ba za su samu wuta a ofis dinsu ba kowa ya zama ɗaya na biyu janareto da mutanenmu muna amfani da su yana kawo abin da ana kira carbon emission wannan carbon emission yana kawo dumama yanayi da yawa shi ne turawa suna kira climate change baya wannan yana kawo matsaloli a cikin mutane yanzu a ce akwai kansa akwai kidney failure akwai breathing problem yana kawo sicknesses different different sicknesses da yake kawo har da mutuwa ma yana kawo wannan mutane mu ba su sani sosai ba don baya kashe mutum bun kwana daya kadan kadan kadan kadan ne yana kawo matsaloli a cikin jikin mutane wannan abu bai kamata ba manyan mu sun sani amma ba su damu da talakawa ba in wannan doka ya tsaya ba za a samu generators da yawa a kasanmu ba don yanzu a cikin duniya duka nigeria shine number one da ke amfani da generators to yanzu za a hana shigowa da janareta ne gaba daya ba cewa za a hana shigowa janareto gaba daya ba don akwai wajen su wuri da ya kamata dole su samu wuta kowane lokaci kamar hasibiti dinmu don in dokta yana operation kuma an dauka wuta fa ya za a yi kabar airport kamar airport filin jirgin sama filin jirgin kasa jirgin ruwa duk wurare ya kamata suna da standby generator don in an dauka wuta amma in wannan dokanmu ya tsaya ba da dadewa ba ko wurare da na ambata yanzu su ma ba za su samu generator as prime power ba za su samu a stand to akwai tanadin da aka yi ne na daban matalaka din tun da babu wutan yanzu na farko na ce dokar din ba zai tsaya ba sai bayan shekara daya so idan shugaban kasa ya sa hannu a doka zai dauka shekara daya kafin doka din ya tsaya cikin wannan lokaci ya kamata gwamnati don su ma sun san cewa gidansu ba za su samu wuta ba a su ba za su samu wuta ba so dole za su san yadda za su yi sai pcn ya tsaya sosai a samu wuta yadda ya kamata a nan kasa baya wannan akwai abin da turawa suna kira renewable energy clean energy akwai solar allah ya bamu akwai inverters akwai ups wannan za su yi amfani da su kamar in ka je babban kasuwa za a san yadda za a amfani da solar energy ba wannan ya samu rabin generator face my face you kuma i pass my neighbor ba amma a samu babban solar energy da duk eh, eh, kowa zai samu amfanin shi a gaishe ki madina kungiyar jama'atu izatul bidiya wai kamatu sunna wato jibwis mai kwata a birnin jos ta gudanar da wa'azi na bunƙasa lamuran ilimi da ta saba yi a duk shekara a abuja wa'azin ya zo daidai lokacin da ake cikin kalubalen cutar corona a najeriya da ma sauran sassan duniya Sale Shehu Ashaka ya ɗauko mana wannan rahoto. Ƙungiyar Izala mai hirkuta a Jos ta nuna damuwa ga yadda Saudiya ta dakatar da bada visa ta umra ga dukkan ƙasashe da kuma takaita taruwa a masallatan harami na Makka da Madina saboda annobar coronavirus. A wajen gagarumin wa'azin ƙasa a Abuja, shugaban majalisar malamai na ƙungiyar Sheikh Sani Haya Jingir ya buƙaci Saudiya da ta ɗau matakan barin duk wanda aka tantance ba shi da alamar cutar ya shiga don ibada a manyan biranen na Islama. Wannan duniyar ba gidan tabbata ba ce kullu man alaiha fan ina duka kai da wayo da hankali da hangen nesa wanda yake kan wannan azafan ya ma kare da mai numfashin da baran numfashin wa zai saura to Allah ka taimake mu a bude haramin maka da na madina Allah muna tawali muna ladabi muna roƙonka ka fahimtar da shugabanninmu na mamlakatar Arabiyyatu su'udiyya su buɗe mana haramai ni a ci gaba da ɗawafi Allah kana karɓan addu'o'i hatta tsuntsu in ciwo ya kama shi sai girta ta kanka aba sai Allah warkar da shi. Izala dai ta ce za ta ci gaba da wa'azin yaɗa zaman lafiya da ƙarfafa ilimi ga manya yara da maza da mata. Sheikh Ibrahim Duguri shine shugaban majalisar malamai na Izala a Abuja. Kagan aka gina makarantar nan dan talaka zai amfana, dan sarki zai amfana, dan malami zai amfana, dan wanda ma ba malami ba zai amfana. to kaga wannan ya dunkule al'umma gaba daya kuma fatan ko manufar ita ce wato gaba daya a gudu tare a tsira tare a samu kyakkyawar makoma ta aljanna domin ba a samun aljanna din sai da ilimi to kaga ko babu yadda za a yi a gina ilimi babu natsuwa to saboda haka gina waɗannan makarantu da kuma yin tattalin tattalin abubuwan da zai sa ilimin ya tasirantu a jikin mutane to shi ake koya wa jama'a kuma suke ta amsa kira kamar da kuka gani a halin yanzu wani abu da sheikh abdullahi umar dalla dalla yana takaici a kansa shine taɓarɓarewar tsaro a zamfara yanzu wani abu da ake ciki a jihanmu sai ka ga ƙauye dan ta'adda ya taho ya ce ma magidanci ko mai gida ya ce muna son mu gana da iyalinka wallahi saboda lalacewa sai ka ji ya ce tashi ana ne biki a gana da ke wai gana wai ta fa'aizana da ita ta aiki da ita wa'annan mutane Allah maɗaukakin sarki ka karya muna su ka karya muna na su Allah maɗaukakin sarki kar ka sauƙaƙa musu Allah ka yi ya gaiga da su Allah maɗaukakin sarki ka dammarar da su Allahumma arsil alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alhum Ka ka'asfin ma'kul wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh izala dai ta nemi gudunmawa a wannan wa'azi da ya samu halartar wakilin shugaba buhari dr isa alifantami don gina ƙarin makarantu ciki har da jami'a sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya to dalla kuna sauraron shirye-shirye na musamman ne daga nan sashen hausa na muryar amurka da muke kawo muku daga nan abuja babban birnin tarayyar najeriya ku shakata da wannan kafin mu ci gaba mu tashi mu kare kanmu daga ciwon corona misali adalci. Corona virus al'umma mun yi hattara da shi. Corona virus al'umma mun yi hattara da shi. Mugun ciwo corona mu tashi mu kau da shi. Mugun ciwo corona mu tashi mu kau da shi. Corona virus al'umma mu kare kanmu gashi. Mu yi addu'a ga Allah. 心。 ni na kiran al'umma mu yi hattara da shi mu yi hattara daga hudu khalid adalci cikin allah Amanda Bennett. Ni ce daraktar muryar Amurka. Ina yi muku wannan jawabin ne daga gida, saboda kusan kowannenmu yana aiki ne daga gida. Domin mu taimaka wajen takaita yaduwar cutar coronavirus, wacce na san cewa ta shafi wasu kudi iyalanku. Ina son sanar da ku cewa yayin da muka fi bayar da fifiko ga lafiyar ma'aikatanmu. Muna sane da cewa a wannan lokaci na taraddadi bukatar ku ta samun labarai na gaskiya daga wajenmu tana karuwa ne domin ku iya ɗaukan wasu matakai na rayuwarku. Saboda haka muna aiki tuƙuru don ci gaba da kawo muku shirye-shiryenmu a wannan lokacin. Mai yiwuwa kun ga wasu sauye-sauye a shirye-shiryenmu da kuka saba gani, sannan mai yiwuwa mu daina kawo muku wasu. Idan hakan ta faru, za mu sanar da ku ina muku fatan alheri da zama cikin ƙoshin lafiya. Mun gode. Thank you. To Allah kyauta. A jihar Niger ta tsakiyar Najeriya. ana ci gaba da samun kalubalen 'yan bindiga daɗi da kan shiga ƙauyuka su haddasa fitina da jefa zulumi tsakanin jama'ar da ba su san hawa ba balle sauka wakilinmu mustapha nasiru batsari ya aiko rahoton nan da yake nuna aukawa ƙauyuka goma da 'yan bindiga suka yi A yanzu haka dai kimanin garuruwa guda goma ne al'ummominsu suka tsere suka bar gidajensu a sakamakon tashin hankalin 'yan bindiga masu garkuwa da mutane a yankin karamar hukumar Mariga ta jihar Niger Najeriya. Wannan dai ƙari ne akan wasu garuruwan da tuni dubban jama'a suka bar gidajen nasu a yankunan ƙananan hukumomin Shiroro da Rafi da ke cikin jihar ta Niger a sakamakon wannan matsala ta 'yan bindigar. Honorable Usman Musa Kasuwan Garba, tsohon dan majalisar dokokin jihar Niger ne da ya fito daga yankin karamar hukumar ta Mariga, ya ce a yanzu haka dai suna zaune ne cikin wani yanayi na tashin hankali saboda wannan matsala ta rashin tsaro a yankin nasu, kamar yadda ya yi karin bayani. Domin a gunduman kwatankwaro a akalla ba a kasar ba za a gari kusan guda tara ba wanda duk sun tashi sun buga ruwan kana nihin duk wayannan yan bindiga sun watsa garin duk yan bindiga sun watsa garin ruwan dole ba dan Allah ba dan ba dan Allah dole sun buga ruwan wanda aka shekaran shekaran jiya shine a ma'undu ward din beri kenan an sace wajen mutum kusan goma sha shida da mashin guda biyar duk an wuce da su tashi hankali na shine ina ganin kamar gwamnati ma bata san muna cikin wahala ba rundunar 'yan sandan jihar Naija da ta ce tana ɗaukar matakin magance miyagun mutanen duk da yake 'yan bindigar suna amfani da surmukun dajin da babu hanyar mota a wajen tafka wannan ta'asar kamar yadda kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Adamu Usman ya yi karin bayani. Tamai ka duba wuraren da muke samun matsala wuraren ne da ke da wuyan sha ne ba hanyar mota ba wani hanya in ba da mashin ba ko mu ma ya kwato da muke a wannan wuraren da mashin muke amfani da su saboda ta abunda da zamu yi da shi ne zamu yi controlling domin mu san su ne Mu san kuma za su lokacin da za su hawo mashin dinan suna tare da mu. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce lamarin ya dame ta matuƙa. je gwamna abubakar sani bello na jihar niger gwamnati ta ɗauki mataki kwarai da gaske a kan za a yi ah, ba zan dogon bayani a kan tsaro ba saboda in dogon bayani kuma na riga na fallasa irin tsarin zamani da shi amma da ana ana kokarin da ake yadda za a samu zaman lafiya jihar Niger. Muna da damuwa kwarai da gaske a wannan ƙananan hukumomin musamman a ƙananan hukumomin rafi da munya da shiroro da faiko da rijau da mariga amma kuma gwamnati ta ɗauki mataki kwarai da gaske a kan za a yi. Lamarin 'yan bindigan dai na ƙara ta'azzara a jihar duk da matakin da hukumomin jihar suka ce suna ɗauka da ma umarnin kai hari ta sama. da fadar shugaban najeriya ta ce ta ba da umarni domin fatattakar miyagun a 'yan kwanakin da suka gabata mustapha nasiru batsari daga mina a najeriya madalla ga ci gaba da kawo muku tambayoyi da kakakin sojojin najeriya kanar sagir musa ya amsa a wani taro kan sha'anin tsaro da muryar amurka ta gudanar a nan abuja ba ta yiwa don muna yaƙi mu ga mutane na wahala ko muna yadda za mu taimaka musu ba mu taimaka musu ba amma duk wasu abubuwan za ku ga mutane ba san da wannan ba duk da yake muna kokari mutane din su sani ka gani to irin wannan ya kamata mutane wa'anda ba san wannan ba su ma ya kamata mutane su sani na san cewa ana wani sai a ci baya wani sai a ci gaba duk wannan yana ɗaya daga cikin yanayin nature al'adar shi wannan yakin misali bari ba ku misali russia tana ɗaya daga cikin yau bayan america watakila rasha na ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashe wa'anda suke da ƙarfi na soji da makaman da komi amma ta shiga afghanistan shekara ta nawa tana yakin ta yi shekara tara daga farko ta gama janyewa ta kuma wani ga muku gaskiya idan wani yana tsammanin cewa wai yakin nan zai zo kawai an gama shi ba a ƙara samu wani magana wai wani terrorism a najeriya yana yana yana tunanin shi bai daidai ba duk inda aka ce maku ƙasa ta shiga a zuma har ya wuce lokal ya zama international bayan ya zama international wasu ƙasashe manya-manya ko ƙanana sun haɗa baki suna son abin ya ci gaba to sai an dage Allah kadai zai kawo karshen shi Allah ya taimake mu da haka muka zo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo muku daga nan birnin Abuja a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Hassan Maina kaina ke muku bankwana daga nan ofishinmu da ke Abuja da fatan zamu yi lafiya salamun alaikum